Sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana hakan ne a yayin gabatar da jawabansa bayan karɓar rantsuwar kama aiki a dandalin Eagle Square da ke birnin tarayya Abuja inda ya ce Za mu sake garin bawul a fannin tattalin arziki ta hanyoyin ƙarin samun kudaden shiga na GDP, samar da ayyukan yi, samar da wadataccen abinci da kuma kawo ƙarshen talauci a ƙasar. Shugaba Tinubu ya kara da cewa zai yi kwaskwarima ga tsarin kasafin kuɗin shekara-shekara na ƙasar, samar da wata manufa na daban wajen tabbatar da an farfado da masana'antun ƙasar don rage dogaro kan ga shigowa da kayayyaki cikin ƙasar da kuma samar da wutar lantarki ga kowa da kowa a farashi mai rahusa. Shin yaya 'yan Najeriya ke ganin jawabin shugaba Bola Tinubu a game da yin garan bawul ta fuskar tattalin arziki. Mun zanta da masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi inda ya ce. Kamar yadda shugaban kasa ya ce za a ɗauki matakan da za a ga gtp wanda ya yanzu kishi uku ya koma kishi shida ina ganin abubuwa ne waɗanda za su yi amma dai gaskiya sai an tashi sai domin na farko dai dole a samu mutane aiki. Aikin da mutane za su yi wannan shi zai haɓaka GTP ɗin mai tashi daga inda da yake sama na biyu kuma muna buƙatar masu sanya tattalin arziki a ƙasa su shigo kamar yadda ya ce duk wani abun da zai hana su shigo a ƙasa na kamar haraji za a maganin shi to wannan yana da kyau kuma waɗannan abubuwa ne waɗanda ko da yake nuna cewa za a iya yin su yana ganin za su dan ɗauki lokaci saboda gaskiya yanzu dai sai ya kawo abun da yake tabbas zai samu mutane aiki kuma ina ganin ko da ce za su maganin tsaro wannan yana ɗaya daga cikin hanyar da in aka samu tsaro sha ma allahu za ka ga abubuwa da sun gyaru. A nasa bangare masanin tattalin arziki Malam Yushau Aliyu ya bayyana cewa. To gaskiya abin da ya shafi tattalin arzikin ƙasa wanda ya kwashe kuɗaɗen mutane shine hahawan farashi kuma muddan gwamnati tana so ta taimaki tattalin arzikin ƙasan sai an tsaye da hahawan farashi an samar da wutar lantarki a samar da tsaro sannan kuma a duba ma'aikata waɗanda dama can shekara da shekaru abin da suke ɗauka a cikin tattalin arzikin ƙasan hahawan farashi ya cinye shi. Idan aka yi haka a matakin farko za a iya ceto wasu bangare na mutanen kasan waɗanda suke fama da tattalin arzikin kasa na biyu kuma dole ne shugaba bola ahmed tinubu ya duba mutanen da aka raba su da gonakinsu kuma aka hana su noma kuma a kwace musu dabbobi sannan kuma suke zaune a matsugunai su ma waɗannan sai an kokari an maida su domin gudunmawar da suke bayar ma tattalin arzikin kasa na samar da ayyukan yi wannan zai taimaka ma tattalin arzikin kasan lokacin da aka taimake su tun dai wasu 'yan najeriya ma suka fara tofa albarkacin bakin su a game da jawabin shugaban shugaba Tinubu inda aksari ke cewa tabbas idan sabon shugaban kasa ya aiwatar da tsare-tsaren da ya ambata a kan lokaci za a samu sauki. Sabon shugaban kasa akwai wasu abubuwa guda uku da ya tabo wanda suke da alaka da shi kansa ainihin tattalin arziki. Akwai magana ta farko shi kasafin kuɗi da zai shiga irin cikin economy ya gyara economy ba tare da ya jawo inflation ba. Sai maganar industrial policy wanda zai ba kasa dama wato ya zamana kamfanonuwa su dinga aiki abubuwan yau da gobe sai ana kawo su daga kasashen waje ba sai maganar wutar lantarki da ya yi wanda ke dama ita ce kuma kamar kashin bayan duk abin da zaka yi na shi kansa industrial policy din wannan ko shakka babu idan waɗannan abubuwa za a samu a yi su cikin ƙanƙanin lokaci muna sa ran GDP zai karu sannan kuma zaman banza zai ragu domin samar da wannan abubuwan kaɗai guda uku zai samarwa da mutane aƙalla ayyuka miliyan guda da shi shugaban ƙasa ya yi magana a yau to amma implementing waɗannan policies ɗin su ne abin da dai sai mun zauna mun ga ga kama ludiyansu man ga daga ina suka fara mun kuma ga yadda za su implementin da kuma duration din da za su ɗauka. Masana tattalin arziki dai sun bayyana cewa akwai yiwuwar kuɗaɗen shigan GDP Najeriya ya kai dala biliyan da biyar nan da karshen shekarar 2023 idan aka ɗauki matakan da suka dace. Ima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.